Bismillahir Rahmanir Rahim. Ziyad kashi na 66. Kallon Amira da kanan Rukayya girlfriend din Jafar da suka yi tsaye suna bin kowa da ido ta ta ce, "I'm waiting guys." Dariya yan biyun suka suna koyi fuskokin su. Amira da ke ta rarraba idanu ne ta sanya hannunta cikin jakarta, tare da ciro wani dan karamin kwali da aka yi rafin nasa, tana zuwa ta miƙa Dina. Amsa Dina ce tana jujjuya ɗan karamin kwalin a hannunta kafin ta ce, "Me a ciki?" dan taba baki Amira ta ce kibiya ce da mataji don haka ki dinga kitsa kanki tana kuma faɗa haka ta yi gefe abinta duk dariya yan gudun suka sanya kwafa dina ta tana ajiye bakusan a gefe yan biyu ne suka karaso gabanta nan suka yi suka ce ba mu da abin da za mu baki sai wannan suka faɗa suka faɗa kowannen su na kai mata sun ba a kumatinta au ta faɗa cike da jin daɗinta tana rungume ta ce thank you so much cuties Allah ya ƙara maki Allah ya ƙara rayuwar Allah ya ƙara rayuwarki albarka suka faɗa ga baki ɗaya su Amin ya Rabbi ta amsa musu cikin murmushi kallon ziyarce cikin murmushi na ya ƙara so da bunch of flowers din da ke hannunsa tare da rukushewa a gabanta ya ce happy birthday wafi i love you hannu ta sa ta ta amshi flower cike da farin ta tana kaiwa ta hancinta ta shinshina kafin ta ce thank you so much abiyat darling murmushi ya ce this is not gift in da zan yi miki really why is it then ta faɗa tana kallonsa miƙewa tsaye kafin ya ce da ita up tashi ta yi nan ya ciro kwafarar kyalle yana kuma zagaya ta bayanta ya yi blindfold ɗinta murmushi ta tana taɓa kyallen ta ce why did you blindfold, blindfolded me you will see ya faɗa yana kuma hannunsu, yana riƙo hannunta suka fara tafiya duk mara musu baya su jafar din suka yi suma ma don gane wa idanunsa abin da zai bata waje suka fito still waje suka fito still hannunsa jaye da ita inda yake controlling din duk wani step na ta don ganin bata samu matsalar gurin tafiyar ta ba a haka suka karasa wani waje nan ya ja ya tsaya duk waro idanuwa suka yi ganin abin da ke gaban nasu inna lillahi cewa amira cikin waro idanu na a ji da sai saurin kwaɓe mata baki jafar ma baki ya sake cike da mamaki yana bin ziyad din da kallo mun iso faɗin dina din mun iso faɗin dina din da kuwa ta kosa ya buɗe mata idanun don ganin kyautar abin da zai mata din yes baby ya amsa mata cikin murmushi alright menene mu gan shi ta fada tana miƙa masa a hannunta ta ce zuwa yayi ta bayanta tare da sun ce mata a ɗaurin da ya mata ɗin yana zagayowa ta gefenta ya tsaya marmushi ta idanunta da take jin sun yi mata duhu a rantse ta ce na buɗe yes ok ta fada tana buɗe idanun nata a hankali har ta gama ware su tar side hop ya dan bata ya ce here is your gift baby she was turning for some moment as she staring at the car speechlessly inda kuma murmushin kan fuskarta ya shiga gushewa what what is this ta faɗa still idananta kan bakar toyota benza 2010 da ke gabanta it is your birthday gift ya faɗa shi ma idanunsa kan motar shiru dina ta yi idanunta na tara hawa ita ce this this this why will you give me such an expensive car i mean how much did you brought it Yes, please, this guy is worth seven million. It is too expensive for dinner. Kuma as a birthday gift cewa Jafar yana kallonsa. Murmushi Ziyad ya ce, No, it is not expensive as far as she likes it. Limshe idanu ta hawayen fuskanta na samun damar sakuwa she can't believe her eyes. Wai yau ita aka yi wa kyautar mota as birthday gift and yayi haka ne just to make her happy. you don't have to do this ta faɗa cikin kuka kalanta ya ce where are you crying you, should be happy idan ma bai miki bane then I will change it na saya miki wani wanda kuma ke so ya ƙarshe cikin share mata hawayen fuskar tata kallonsa take ta ce a ban san ta yadda ma zan fara gode maka ba murmushi ya ce you like it I love it ta faɗa tana cikin murmushi well then you don't have to thank me farin ciki cikin ki is worth everything cike da murna ta ta rungume shi tana kuma faɗin thank you so much murmushi yana dan ga bayanta nan ta dago tana kuma kallon su ta ce i don't know what to refer you back cike da ɗan mamaki yace of course you do really how murmushi yace by marrying me rufe fuskar ta tayi tana murmushi so will you marry me shiru tayi tana kuma kallon sa cikin murmushi kafin kuma ta ce maybe tana gimsa fuska congratulations lil sis fadin Jafar din cikin murmushi zuwa ta shi ma tana rungumar shi ta ce thank you duk congratulations sauran suka yi mata ta amsa musu cike da murna so i think we should get going dare na yi yes sure cewar ziyad din motar ya ciro yana kuma mika jafar din ce it will be safe a hannunka mu je na baka document din Yassa ya faɗa suna kuma jerawa tare. Three days after, I'm not happy, I'm not happy you are living. Ta faɗa cikin turo bakinta ga baki ɗaya. Murmushi yana kallonta ya ce, I'm not happy as well, but you know grandma, she missing me and I missing her too. Murmushi ta ce haka ne. So now tell me, yaushe ne zaka sake dawowa? To do what exactly? Ya tambaye ta. To see me. Ta faɗa tana kallonsa. No, I will not only come back just to see you. but to take you away with me. Murmushi ta ce, and when is that? Maybe in the next two weeks. Two weeks, but how can you marry me in the next two weeks? Well, yeah, well, you just wait and see. Mm, all right, we will see then. Murmushi yana buɗe motar sai shige. Sauke glasses ɗin motar ta saye yana kuma kallon ta ce I can't wait to have you as my wife baby. Hannu ta kai ta ɗan mari fuskar ta ta ce let's see then. Karama karama marin ka rama maranka na ranar auren oke ka rama maranka ranar auren bai tana faɗa haka ta juya ta koma cikin gida da kallo bita murmushi ɗauke akan fuskar sai ce shuwa zan rama kafin ya tada motar tare kuma da janta ya bar gurin gudu gudu sauri sauri grandma i have never loving jalila please don't force me to marry her but the girl loves you boy why ba za ka tausaya mata ba ka hada da ita ɗin ka aure ta two wives at the same time no i can't do that grandma ya faɗa yana samun guri ya zauna boy grandma i feel bad for her i know it is not easy wanda kuma kake so turns out to be akwai wata aransa but what can i do to help ta yi haƙuri ne kawai zama grandma ɗin ta yi kusa da shi tana dafa kafaɗansa ta ce of course you can help boy kai fa namiji ne Za ka iya auren mata ma har hudu what is the big deal idan ka haɗa jalila da ita dina ɗin ka aura I know ba za ka sami wata matsala daga gare su ba. Tunda they are all decent, think about the poor girl boy. Ta kwallafa rai a sosai a kanka. Bai kamata ba ka watsa mata ƙasa a ido. but grandma listin boy ba zan tursasa maka auren jalila ba but zan baka time ka yi nazari a kai ka gani ko ka ji shiru yayi bai dai amsa mata din ba don kuwa baya tunanin wannan karan korafin grandma din za ta karbo a wurinsa he only loves dina Mudun ya kuskure ya amince da auren jalila dan ba za ta taba samun kanshi ba kaje kaje kaje kaje gun mahaifin naka he must be waiting kaga tun ɗaziya ya aiko tashi yayi kawai ya fice yana ya fice ka kofar fadar aka buɗe masa ya shigo kai tsaye gurin zaman mai martaba ɗin ya nufa ganin bai fito ba ne bai sanya shi nufar hanyar babban falon fadar don zuwa ɗakin nasa ganin su zaune a kan suna karin kumallo ne ya sanya shi juyawa da niyyar komawa ziyad cewar mai martaba ɗan haka ya sanya shi ja ya tsaya ka ƙara so nan mana kallo ya kare wa yan raina hankalin kan dani din kafin kuma cikin tsukewar fuskar sai ya karasa gurin ba tare da ya fita kan kowannen su da kallo ba yes your highness ya faɗa bayan ya karasa gurin cikin kulawa mai martaba ya kalle sa ce it is been decades da muka zauna tare da niyyar cin tare da kai da niyyar cin abinci come on please have a seat and have breakfast with me no i am full na ci abinci a gurin grandma you only consider your grandma as your family is not it it is all right ban ga laifinka ba fadin mai martaba din cikin kuma rashin jin daɗin maganar ziyad din tsayawa kallon sa ziyad din yayi kafin kuma ya ja kujerar ya zauna yana faɗin Actually, you are also my family. You are my father. It is just that things were, are not as it was before. Yes, and it is all my fault. No, please stop blaming yourself for everything. Let bygone be. Let bygone be bygone. Ya faɗa cikin dafa hannun mahaifin nasa. Murmushi kawai mai martaba ɗin yana kallon ɗan nasa. I will, I will don't I will dine with you someday cewar Ziyad din yana kallon sa kallon sauran yaran da ke zaune a dining din mai martaba yin yace seems like duk kuna buƙatar a dawo da old rules na cikin masarautar nan and this is exactly abin da zai faru din nan kenan Ziyad is your eldest brother and you must show him respect wherever you see him dagowa ayan ya ce but he should respect our mother, mothers too before he gains some respect from us ayan cewar mai martaba ɗan a tsawace tsaye ayan ɗin ya miƙe yana faɗin your favorite boy here will never gain any respect from me he should respect my mom before na girmama shi gat cewar mai martaba ɗin ƙarsuwa gat suka yi kafin ya ce da su take him away a fusaci sarauniya hafi za ta tashi ta ce hold it right here there kafin kuma ta juya gun mai martaba ɗin tana faɗin you can't get your son arrested saboda ya faɗi abin da ke ransa He should know how to respect his elders. A in the gansu. There is nothing to be respected here. Everyone, nonsense that katsani yaran that is because you cast a spell on me hafiza fadan mai martaba cikin bacin rai yana kuma miƙewa tsaye kafin ya daura da faɗin ina raga miki ne dalilin ƴaƴan da ke tsakankanin mu and most especially because of my lovely innocent son Yazid he will never be happy a duk sadda ya ji na rabu da mahaifiyarsa i know all you are doing and how you you made me hate my son here duk saboda son zuciya irin naki kada ki kuskura ki kai ni makura or else abin ba zai taba yi miki kyau ba ya faɗa yana nuna ta da sandar hannunsa sosai idanun sarauniya hafiza suka raina fata don haka shiru te ba tare da ta iya cewa komai ba murmushin gefen baki nazira ta yi tana kuma tana tsura tana tsakura abincin gabanta a hankali don ma kar ta cinye drama bai kare ba kallo ya barta mikewa ziyad din kafin ya ce cool down abi why don't you get some rest cike da bacin ran da yake cike ce mashi no ina son a kira mini manyan ministoci na i have an urgent meeting with them it is time you put an end to this, to this year da to here and it is time da ya kamata a sauya salon mulkin wannan ƙasar zuwa wani tsarin na daban my son is back and now lokaci yayi da ya kamata mulkin wannan ƙasa ta dawo hannunsa ba sai na jira har raina ya yi halinsa ba and you hafiza get ready to sow to sow what you to, to what you reap take the arrogant boy away and kuma make sure kun hukunta shi ya gane kuskurensa yana faɗa haka ya baza ya baza alkafar jikinsa ya yi gaba tare da barin kowa da buɗaɗɗen ido da sakakken baki musamman sarauniya hafiza da take jin maganganun nasa kamar a mafarki ga kuma wani irin hajijiya take ji na neman ibarta, wanda bata mata bata bi mata kan ayan ɗin da ke ta faman kira sunanta ba yana son kwacewa daga hannun gat din ba ikon Allah da yake ya zo kanku ba amma sai da ake maziyat waye ya tanka to masu sauraro ku ci gaba da bi na don jin yadda za a kaya duk da baki ɗaya falon sai suka yi jugum suna bin mai martaba da kallo ziyar da ya ji magana ta yi masa bankwarkwai saurin mara mai martaba baya zuwa ɗakin nasa zaune ya iske shi kan bed nasa ya kure hoton masoyiyarsa da ido yana kallonta shigowar ziyad ne ya sanya shi ɗago da idanu yana kallonsa kawar da kai yayi daga kallon ziyad din zuciyarsa babu daɗi abi ziyad ya kira shi yana kuma sa kusa da kafar mahaifin nasa ya zauna kallonsa mai martaba yake yi kafin kuma ziyad din ya buɗi bakinsa ya ce abi sometimes we need to let go of our past domin ganin present da ma kuma ɗin ɗinmu ya kyau dukkanin wani abin da ya faru tsakanina da kai a baya let's forget it mu ɗau haka a matsayin sakaddara you are my father and someone i will always someone i will always be proud of you I realized that dukkanin wani abu da ka aikata a baya was not on your undoing I know you will never treated me so different after mom's demise muddin ba tilasta ka akai ba so stop thinking negative tare da kuma tunanin cewa ko ban yafe maka bane na yafe maka long ago amma am now your son wanda kuma zaka iya juya shi and treat him like kowane ɗa a cikin gidan nan wanda zaka ce masa kuma ya bari ya bari din sannan kuma ka umarce shi shi kuma zai yi maka biyayya insha Allah Abel's since between us, Mugina Sabuwar Alaka, show me a father's love that I have long been craving for. anni kuma zan mutunta ka tare da baka dukkanin girmanka a matsayinka na mahaifina ya karshe yana riko hannun mahaifin nasa cikin nashi ya damke sosai jikin mai martaba ya sanyi yayin da kuma zuciyarsa ke cike da tsantsan farin cikin jin kalaman ɗan nasa inda hawayen farin ciki kuma da tausayi da ma kuma nadamar abin da abubuwan da ya aikata wa dan nasa suka shiga gangaro masa Rungume tsintsiya ce cikin fatin bayan nasa ya ce it is alright Abi let's build a new world together. Lagosa mai martaba ya suna mikiwa tsaye cike da tsantsar kauna da yake yi wa ɗan nasa ya ce God bless you son. Hakika cike nake da kunya a yanzu after all kuma what I did to you you decided to forgive me so soon you will surely make a great king son. Ya faɗa yana kuma sake rungume ɗan nasa cikin tsantsar farin sai da yake ciki. dagowa suka yi suna kallon juna nan ziyad ya dukar da kai ya ce bot shiru yayi dai bai iya idawa ba Tokson, faɗi dukkanin abin da ke ranka. I'm not ready to be king. Murmushi mai martaba ya ce, You don't have to be ready in order to be king. Ka sanya kama sanya wa ranka cewa dukkanin wani abu da zai shige maka gaba zaka iya zaka iya diyalin ɗinsa kamar komin nauyinsa sannan kuma ka kasance mai yawan addu'a addini da neman jagorar ubangiji a duk wani da zaka a duk wani abu da za ka sanya a gabanka kuma kasancewa mutum mai natsuwa da sanin ya kamata ka kuma kasance mai adalci da gaskiya in dai ka rike waɗannan abubuwan then you are good to go, to go son and I'm sure ka tara dukkanin waɗannan abubuwan da na lissafa kai matashi ne na tabbata kuma zaka shugabanci mai kyau sannan kuma al'umma za ta so ka. it is time that I step down kada ka manta da cewa that, I will always be there to guide you har zuwa ran da rai zai yi halinsa and your grandmama is also here to support you I know fargabarka bai wuce in ta ina ma za ka fara ba do not worry son we are here for you ya ƙarashe cikin fatin shoulder ɗin ziyar ɗin ya kafin ya ce, but I don't have any portion. I don't have any portion for, for ruling, I mean, duk wani abu da ya kamata a ce sarki ya tara ni bani da wannan, ban iya faɗa da takobi ba, ban iya rajin doki ba, and kuma I don't even have a wife. Ya ƙarshe cikin sunkuyar da kansa. Malmishi mai martaba ɗin ya ce, duk wannan abu ai mai sauƙi ne, za ka iya koyon takobi da tuka doki a kalilan lokaci and besides kuma ka tara dukkanin kwalitis da ake bukata don gani da sarki An a kuma da akwai yaran abokaina sarakuna da ba za ka rasa wacce ta maka ba no ya katse mahaifin nasu kafin ya ce ina da wacce nake so masha Allah tell me who is an yar ina ce ya faɗa yana kallon ɗan nasa cikin dukar da kai ɗin ya ce aino ban taɓa sanar da kai wani abu dangane da rayuwar da na yi bayan na bar masarauta ba but the girl and her family have done a lot for me ita ce mace ta farko da ta fara nuna min ƙauna da kulawa bayan ummi na su lumayan ummi na so tana kuma da matukar muhimmanci a zuciyata and I respect her for that and above all I love her Just tell me where she is. Ni kuma na yi maka alkawarin nemo maka aurenta cikin lokaci kalilan muddin hakan zai sanya ka farin ciki. Labarin rayuwar da aka yi barin bayan barin kana kuwa I know komin daren dadewa zaka zo ka same ni sannan kuma zaka sanar da ni don kuwa ba zan tilasta maka abin da baka niyya ba. Tell me son a ina ita wannan yarinyar take ne. She is a Nigerian and I'm afraid kada ka ce dole sai 'yar ƙasa ta zan aura. is e, she a muslim kai ya jinjina masa ya ce yes she is a muslim mulmushi mai martaba din yace, ce then you have nothing to worry of son ba dai kana son ta ba then you will marry her i will make a formal announcement zan je da ni da kalilan daga cikin ministoci na dan zuwa neman maka auren yarinyar wani irin tsantsar farin ciki ne ma mai zuciyar ziyad din rungume mahaifin nasa ya ce thank you so much abi you are the best dan dariyar manyanta ne mai martaba yana kuma dan buga bayan dan nasa dagowa ziyad din ya ce zan je na sanar da grandma ya faɗa yana shirin ficiya mai martaba ya kira sunan shi dakatawa yana kallonsa, nan kuma ya ce, dan forget daga gobe za ka fara koyon dukkanin wasu abubuwa da baka da masaniya a kai, so be ready kai zadin ya jinjina masa a cikin murmushi ya ce yes abi yana ficewa daga ɗakin murmushi ma mai martaba yana kuma komawa ya zauna cike fadar take da manya-manyan mutane waɗanda kai tsaye za a iya kiransu da na hannun damar mai martaba wato su ne waɗanda yake zanta kafin ya yanke shawarar komai su sanye yake cikin shigarsa ta alfarma inda kowanne ke hakki hakimce kan kujerarsa wanda akalla za su kai su ashirin da biyar shiru fadar ta ɗauka kafin wani dattijo daga cikin su ya tsaye hannunsa rike da wani kundin littafi da alama dai irin littattafan nan ne na da cikin gyaran murya ya fara magana kamar haka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tsagaitawa yayin da suke amsa sallamar tasa kamun kuma ya ci gaba da faɗin kamar yadda kuka sani ni sunana Abdulbasit Ibn Umar shugaba kuma wakilin gidan tarihi na wannan masarauta kamar yadda mai martaba sarki Abbas ya umarta a yau za a canza dukkanin wani ka'idoji da aka sani a dangane da wannan masarautar sakamakon samun sabon mamulki da mai mulki da za ta samu wato babban ɗagagun sarki Abbas ɗin wanda aka fi sani da Yarima Ziyad. A yau za mu zanta da ku mutanen amana kuma na hannun daman sarki dangane da wannan batu. Sai dai kafin na kai ga lissafo dukkanin wasu sharuɗai da ma kuma sabbin dokoki na wannan masarauta ina so ne na ji daga gare ku. Idan akwai mai wata ingantacciyar shawara kan wannan batu. Idan kuwa babu kai tsaye sai mu tafi ga abin da ya tara mu a nan ɗin. ya faɗa yana mai bin mutanen cikin fadar da kallo ganin babu wanda yake da ta cewa ne a cikin sun ya sanya shi ci gaba da faɗan masha Allah to kamar dai yanda dai me kuka kamar yanda dai kuka sani din wannan daddadar daddadar masarautar tamu wadda akalla za ta kai shekaru ɗari biyu da kuma tamanin da kafuwa sannan kuma sarakuna daban-daban ne suka mulke ta har zuwa kan sarkinmu na wannan zamani wato sarki abbas muna fata tare da addu'ar wannan masarauta za ta ci gaba da tafiya tare da kuma ginuwa kan gaskiya da adalci kamar yadda ya samu asali daga kakanninmu da suka mallake ta suka kuma shuɗe da yawa daga cikin ƙa'idojin wannan masarautar ta da sun shuɗe sakamakon yanayin da zamani ya zo mana da shi sai dai a yau kamar yadda mai martaba kuma adalin shugabanmu sarki abbas ya umarta tsarin wannan masarauta za ta canza ne zuwa ta kakansa marigayi sarki zayyad abdulhakim dakatawa ya yi sakamakon murmushin sakamakon murmurin ɗin mutanen da ke tashi kasa-kasa? da ɗan karfi ya yi gyaran sa kafin kuma ya yi shiru yana kallon su duka kallon mai martaba da ke kishin gide kan strong ɗin sai kai ya jinjina masa alama ya ci gaba na ya ci gaba da faɗin da yawa daga cikinmu muna 'yan ƙanana muna 'yan ƙanana marigayi sarki zayyad abdulhakim ya yi mulkin nasa kuma na san kuma da akwai abubuwan da wasu daga cikinsu za mu iya tunanowa lokacin da ya mulkin cikin ɗaya daga cikin ministoci ne ya katse shi da faɗin kowa ya san lokacin da marigayi sarki zayyad abdulhakim ya yi mulkin sa, mulkin da ya yi cike take da ɗimbin tsanani da kuma takura